kuma tanadi ne ga waɗanda suka yi aiki na ƙwarai hadisi na hudu a cikin wannan babi ko na uku قال rahimahullahu ta'ala تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليل قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لأمر بن الخطاب قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله A wannan أبو na رضي الله a yake cewa wata rana muna zaune tare da annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sai manzan Allah yake cewa wata rana ina kwance ina bacci sai na ganna a cikin aljanna ma'ana mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki to haka yake kuma a farki idan annabawa duk mafarkin su na gaske ne ce to sai na ga wata mace tana wato sheki a gefen wani wato kafaitaccen gini a cikin aljanna sai na ga wata mace a nan wajen sai na tambaya na ce to wannan benan kuwa wanda aka tashi shi waye, sai aka ce na umar ne dan khattab radiyallahu anhu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani lafazi na hadisi yace har yi yunkuri zan shiga wannan benen? sai na tuna kishin Umar ana Umar mutum ne mai tsanani mutum ne mai kishi mutum ne mai kamewa yace fa wallahi mudiran sai na juya baya kuma ban shiga ba to da ya ba sahabbai wannan labari sai shi Umar radiyallahu anhu ya ji sai ya zubar da hawaye ma'ana wannan kuka ne na farin ciki domin wannan albishir ne da Allah ya masa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi albishir cewa yana gidan aljanna kamar yanda wasu daga cikin magabata suka tabbatar da haka din to Umar yake cewa to yanzu ya annabin Allah in ma zan yi kishi ai ba da kai zan yi ba zan yi kishi da wani ne amma ba da kai ba wannan yana nuna daga cikin darajojin sayin na umar da kuma falalarsa cewa an mishi albishir tun daga duniya cewa yana cikin aljanna ta za imamun nawawi yake cewa sayin na umar dan aljanna ne da wannan hadisi قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوهي يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيمة ذرة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون قال أبو عبد الصمد والحارث ابن عبيد an abi imran sittuna milan wannan hadisin na abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ba da labari cewa mumini a gidan aljanna akwai wato asalin tanti da Allah ya tanada ma mumini wannan zai iya zama wasu daga cikin muminai wannan tantin tanti ne wanda yake wato an mishi shafi wato da abubuwa na kyalkyali kamar yanzu yadda ake tiles haka a gida a shafe shi da tiles shi kuma wannan gida ma'ana wannan tanti ma'ana an yi shi ne da abubuwa waɗanda suke na ado birra abu ne da ake samun shi a cikin ruwa na duwatsu masu ƙima masu daraja wanda aka shafa wannan tanti da shi tsawonsa daga ƙasa zuwa sama kamar mil talatin a yanda ya zo a wannan mil talatin a wata ruwayar kuma fituna milan mil sittin yanda aka kwatanta shi zai kai kamar nisan kilomita ɗari da tamanin da biyar yanzu kamar matafiya direbobi su ne za su iya iyakancewa daga nan zuwa ina ne zai yi nisan kilomita ɗari da tamanin da biyar shi dari da ashirin ne ko ko ashirin da ɗori ko da sai a ƙara sittin a kai ko ta ce ɗari da tamanin ma'ana tsayin wannan tanki kenan a sama hakanan kuma shi ne faɗinsa amma zalika alallahi bai aziz a wajen Allah wannan abu ne wanda yake ya fi komai sauƙi Allah ya tana dama mumini wannan a gidan aljanna saboda girmamawa ya ce a kowane kusurwa kowane kusurwa a cikin wannan tanti wato akwai iyalan wannan ne wannan tanti mumini Allah ya sanya mu a cikinsu wanda ba su san da wasu ba Mana suna can wani gefe ba su san wasu ma suna rayuwa a ciki ba kuma duka nashi ne Allah ya masa wannan tanadi قال حدثني الأميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أولا حديث شيمان أبو هريرة رضي الله عنه ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yace Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da kansa yace nayi tanadima ma bayina na kwarai a salihin wanda suke nagari ma'ana wanda suka yi aiki nagari shine Allabina amanu wa amilus salihat ne a salihin wanda suka kyautata aiki suka kyautata imani suka kyautata alaƙa su da Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce na musu tanadin mala ainihin ra'ad abin da ido bai taba gani ba kamar irin wannan tantin da aka ambata hadisin ba ido bai taba gani shi ba ko yanzu mafi nisan gini a duniya ce ma kilo ya kai kilomita uku wannan kuma ana maganar kilomita ɗari da tamanin da kaga babu irin shi a duniya kenan ba wanda ya taba ganin sa mala ainihin ra'ad ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at Allah ya ce kuma na mishi tanadin abin da kunne ma bai taba ji ba abin da baka taba jin labarinsa ba an ka je aljanna za ka gan shi wala khatara ala qalbi bashar kuma abin nan bai taba faɗowa tunanin dan adam ba ma bare har ya raya shi a zuciyarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun so ku karanta wannan ayar da Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin wannan nakiratun ne fi siyaƙin nafi Allah ya ce babu wata rai da ta san iyaka abin da Allah ya tana dama mominai na abubuwa masu daɗaɗa ido wanda Allah ya ɓoye bai sanar ba ba wanda ya san wannan abin da Allah ya ɓoye ma bayinsa ya tanadi a gidan aljanna kaga ko ba wanda ba zai so a ce ya shiga aljanna ba sai dai wanda ba shi da rabo da za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi cewa kullukum yadkhulul janna illa man aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai shiga aljanna sai wanda yaki kowa zai shiga aljanna sai wanda yaki sahabai suka yi mamaki dan koyan ne a ce ma kowa zai shiga aljanna sai wanda yake suka ce wa man ya aba ya rasulullah waye kuwa zai shiga aljanna yace man ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min kaga saboda tausayi da jin kai na annabin Allah bai ce ba zai shiga ba ce wa man asani wanda ya saba min bai ce fa la yadkhulu ba zai ce faqad aba wannan shi yaki ma'ana shi yaki dan ma kar kore miki cewa ba zai shiga ba ce shi yaki ashe kenan kaga biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta samun wannan babban ni'ima mai girma قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مأمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة سورتهم على سورة القمر ليلة البدر لا يبتقون فيها ولا يمتقطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوء إمام وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون يسبحون الله بكرة وعشية أولا حديثي نا أبو هريرة رضي الله عنه يتي النبي الله صلى الله عليه وسلم يأتي farkon jama'ar da za su shiga aljanna Allah ya sanya mu a ciki amma da wahala farkon wanda za su fara shiga aljanna cewa wato surarsu yanayinsu da za su shiga aljanna da haskensu kamar hasken wata ne a lokacin da ya cika ma'ana yana da haske wanda yake mai ba da sha'awa ba haske mai kashe ido ba haske wanda yake mai nutsar da zuciya aka za su fito suna cikin haske farkon tawagar da za su shiga aljanna kenan ma'ana haske duk inda ka duba za ka ga hasken wata ai a wannan daren ko ya kai sha hudu ka kalle shi a sama ko ina za ka da haske musamman kana wajen da babu wuta ya kai duhu sosai duk inda ka gani shi za ka gani sai to da a ga hasken su haka in sun shiga aljannan nan la yafsuquna fiha ba sa ba tofar da yawo a cikin aljanna ma'ana babu yawo duk da yake yawo ba kazanta bane ma'ana ba na jasa bane abin kyama ne amma ba na jasa bane ko yawo ba jasa ba ne amma kuma abin kyama ne ana kyamatarsa to ba sa fitar da yawo a cikin gidan aljanna wala ta fituna kuma ba sa yin kaki na majina su fitar wala ya yatagawwaquna kuma ba sa tsuguno a bayan gida idan biyan bukata babu wani aljanna babu shi mododinsu a gidan aljanna da za su dinga shan ruwa da su za su dinga amfani da su na zinari ne abin da za su dinga shace kawunansu da ce kamar abin kai, na zinari ne da azurfa kuma abin da za su dinga za a dinga musu hayaki da shi na turare daga al'ud ne al'ud wani turare ne wanda yake da ƙarfi sosai shi ne abin da za a dinga musu turare da shi a gidan aljanna wa rashu humul misku Eh, guminsu kuma abin da zai zama gumi da zai dinga zuba a daga kansu ba irin na mutanen duniya mai wari ba a eh, ƙarshen almisi ne ke fita a jikinsa haka shi ne abin da zai dinga fita a jikinsu da haka ba ruwanta da wani sai ka sa eh, abubuwan turaren shafa a jiki duk gumin da zai fito inda gumi yake fita wannan almisi ne ke fita a jikinsu ya ce kuma kowane ɗaya daga cikinsu wanda za su shiga aljanna din wannan kuma masu shiga farko kenan azumratul ula kasif na shiga aljanna kenan kowane ɗaya a cikinsu yana da mata guda biyu kowace mace kuma saboda tsananin kyawunta ana hango wato a ɓargon ƙashinta tsakanin naman ƙafarta saboda tsananin kyawu kuma in sun shiga aljanna din nan daga shi har matan nasu guda biyun da za a bashi la ikhtilafa bainahum wannan shine bambancin aljanna da duniya ba sabani a tsakanin su biyan da ka kai da fahimtarka da juna da kautarka da wacce kuke zaune da ita tana ce kun saba dan da aljanna la ikhtilafa bainahum ke ba sabani a tsakanin su kaga yana rayuwa rayuwa ce da ba za ta kasance ba ko ce ba saɓani ba ba saɓani a tsakaninsu wala ta baguda babu damar juna ko jin haushin juna qulubuhum kalbin wahidun duk zukatansu zukata zuciya ce ɗaya kawai a wanke Mana duka zuciyarsu ɗaya ce yusabbihuna laha bukratan wa ashiyan za su dinga tsarkake Allah safe da yamma wani zai ce to an ce aljanna ba gidan aiki ba ne wannan tasbih din na gode ma Allah ne Kuma yadda Allah ya ce wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin za su dinga tsarkake Allah don nuna godiya ga Allah akan wannan ni'imar da ya musu to kaga ba wanda zai so a ce baya cikin wannan tawaga ta farko zai mutu ya duba ya gani shin ya za a iya samu wannan tawaga ta farko قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبسقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجانرهم الألوة الألوة قال أبو اليمان يعني العود ورشفهم المسك irin wancan hadisin duk da yake ya zo da ƙari cewa farkon jama'ar da za su shiga aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu haskensu kamar hasken wata ne daren da wata yake cika waɗanda za su biyo bayansu kuma haskensu kamar hasken tauraro da ya zama shine mafi haske da hasken tauraro da kai na wata baya sai ka don shi a gefen wata haka ne kaga bambancin su yana da nisa sosai zukatansu zukata ne na iri ɗaya ba komai a cikin su sai alkhairi mana ba wani mai zuciya biyu a duniya ne abin da ke zuciyar shi daban abin da ke harshen shi daban da zai gaya ma. su sun shiga aljanna ba haka bane abin da ke zuciyar shi ne a cikin harshen su mana zuciya ce guda ɗaya dukkaninta babu saɓani a tsakaninsu babu ƙiyayya kowane mutum ɗaya a cikinsu yana da mata guda biyu kowace a cikinsu ana iya ganin ɓargonta daga tsakanin namanta saboda tsananin kyawun jikinsu suna tsarkake Allah safe da yamma la ya tsamuna shi shine rashin lafiya babu jinya a aljanna ba sa rashin lafiya kuma ba sa yin kaki sannan ba sa tofar da yawo ah, mododinsu na zinari ne da azurfa abin taje kansu na zinari kuma abin da za a dinga kunna musu wato abin nan hayaki da shi shi kan shi wani nau'i ne na turare al'ud kuma guminsu al-miski ne a kala mujahid mujahid ya ce al-ibkar da ya ce bukuratan wa ashiyan to shine farkon asbahi za su dinga tsarkake Allah Wani ashiyu da yammaci kuma haka nan za su dinga tsarkake Allah wannan kuma yana daga cikin halin mu'minai tun a duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaitar da mu wannan kiyaye wannan tasbihi safe da yamma kar mutum ya rabu da su domin abin da ka saba da shi akan shi zaka rayu kuma akan shi zaka mutu kuma akai za a tashi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ko da safe mi'at marra wanda ya faɗi wannan kalmomin sau ɗari da safe sau duk duniya ba wanda ya aiki alkhairi irin nasa sai dai wanda ya zo da irin wannan aiki ko ya yi ƙari a kan wannan to haka nan in ya faɗa da yamma yana da wannan lada kuma za a kankare masa zunubai guda ɗari kurakurai ɗari kuma a bashi lada guda ɗari safe da yamma haka ba zai dauke ka mintuna da yawa ba da za ka zauna kai wannan tasbihi قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا قبيل بن سليمان عن أبي آزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليدخلن, الج... ليدخلن من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم, آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wannan hadisin cewa daga cikin al'ummata akwai mutane dubu saba'in ko dubu ɗari bakwai shi wanda ya rawaito hadisin ne ya samu kokwanto ko dubu saba'in ko dubu ɗari bakwai wanda farkon su da ƙarshen su za su shiga aljanna a take yani ko la yadkhulu awwaluhum hatta kula akhirahum sayan su da zai gama shiga aljanna ba ce sai na ƙarshen ya shiga ma'ana waɗannan suna na farkon yana gama shiga na ƙarshen yana bin bayan su dubu saba'in Allah ya sanya mu a cikin su fuskokin su suna da haske kamar hasken wata daren da ya cika قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا a wannan hadisi na Anas radiyallahu anhu yace an kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar wata jubba jubba ita ce kamar aljabba wacce ake yin ta babba wacce an yi ta ne da da wato yadi na alhari? alharir as-sindif nau'i ne na alhari da shi da istabra yalbasuna min sundufin ko as-sindif nau'i ne na abin alhari. wanda yake yana da kauri yadi ne wanda yake da daraja wanda eh, aka haramta ma maza a cikin wannan al'ummar su saka amma an halarta ma mata amma namiji haramun ne ya saka to sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wata jubba irin wannan ta yi wanda ya kawo masa bai san cewa an haramta saka ta ba ko yasa ya kawo ma annabin Allah shi kuma ya kawo ma annabin Allah ne kyauta saboda girmamawa saboda ya samu ma'ana albarka na kyauta da zai ba annabin Allah shi yasa ya kawo masa wannan kyauta ta girmamawa kuma yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani akan sanya tufafi da aka yi shi da irin wannan yadin sai mutane suna tamamakin wannan dubban ba taba ganin irin ta ba ma'ana ta ta ta yi kyau sosai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji abin da suke faɗa a kai ta ɗauki idan su sai ya ce na rantse da wanda rai na ke hannunsa ni Muhammad Rasulullahi ko ce na rantse da wanda rai na ke hannunsa Ƙyalli na wato asalin hankaci kenan ƙyalli na Sa'ad ibn Mu'az a gidan aljanna ya fi wannan rigar da kuke gani daraja kyallon shi da ba riga ma da zai saka ba abin da zai share fuskar shi da shi yace ya fi daraja wannan rigar a duniya in kuna ganin wannan wani abu ne a duniya ko a wajen wannan kuma yana nuna darajar wannan sahabi wanda ake kiran shi sa'ad ibn mu'ad a sa'ad ibn mu'ad shi ne ɗaya daga cikin shugabannin mutanen madina wanda suka karɓi bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suka bashi matsuguni suka bashi kariya da mafaka Ashe sa'ad ibn mu'az a matsayinsa na shugaba lokacin da da aka yi yakin ahzab da aka kewaye madina an harbe shi da wata kibiya ma'ana sai ta same shi a hannu sai zama jini na ta zuba masa wanda wannan ya yi sanadiyar rasuwarsa to yana cikin rashin lafiyar manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku tashi ku je ku duba sa'ad manzala ya duba shi sannan kuma manzala ya gayyace shi wani lokaci akan ya yanke hukunci akan wasu yahudawa wanda suka saba yarjejeniyarsu da manzala sallallahu alaihi wa sallam to kasantuwar su waɗannan yahudawa suna da wata yarjejeniya da kabilar sa'ad ibn mu'az a madina kuma sai aka ce shi ne zai musu hukunci suka ce su shi kadai suka yi musu hukunci sun ɗauka zai yi san kai sa'ad ibn mu'abi mu'az an kawo shi yana cikin jinya da aka kawo shi ma ana dauke da shi ne akan abin da ake daukan mutane na rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace me ka hukunta akan su ya sa'ad sa'ad yace hukunci na akan su shine mazajen su duk da suka kai yaki a kashe su matayensu kuma a kama su zama bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan shine abin da Allah ya hukunta a kansu shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a kansa cewa inda wani wani kowaye daga cikin mutane zai kubuta daga wannan matsa ta kabari da takura da ake sa mutum ya ji a farko a cikin kabari da wani zai kubuta to da sa'ad ibn mu'az ne zai kubuta a wannan yana nuna matsayinsa da darajarsa shine wanda al'arshin Allah sai da ya girgiza lokacin da ya mutu sa'ad ibn mu'az akwai mutane ba ko mutum mutane a baya ne kawai amma akwai mutane sun tafi to ka ga wannan ana zo na magana awwalul zurra mutane ba za ka sa kanka a tare da waɗannan bayani al'arshin Allah ba zai girgiza da mutuwar sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu wa ardahu wannan sune rijal da Allah yake Rijalin sadaku ma ahadullah alaihi mazaje waɗanda suka gaskata abin da suka alƙauranta ma Allah fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda sun mutu sun koma ga Allah wa minhum man yantazir akwai kuma masu jira Allah ya sa muna cikin masu jira dan wannan yana nuna cewa har ba baya kenan akwai rijalun sadaku alladina yantazirun Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su taɓa canjawa ba abin da suka tsaya a kai din nan a kan shi suke na ba da gaskiya da Allah da da zuciyarsu gaba ɗaya to shine sa'ad ibn abi ibn mu'ad wanda Allah ya ce kyallansa na cikin gidan aljanna da zai dinga share sa da shi ya fi wannan jubbar da kuke gani قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنهما تشيد بابان ستحبين قال غتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا إنه وانشان حديثا cewa an zo ma manzo Allah da tufafi na alhariri sai mutane suna ta mamaki abin yana ba sha'awa irin wannan tufafi mai kyau haka da laushi da santi manzo Allah sallallahu ya ce wallahi kyallayen Sa'ad ibnu Mu'az da zai yi amfani da su a gidan aljanna sun fi wannan daraja da haka ba wai abin da mutum zai samu a duniya ba ne tufafi dukkan shi a duniya na banza ne in ba na tsoron Allah ba Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah shi ya yafi kowane tufafi in mutum zai sa kayan da ya yafi komai tsada a duniya in ya tare da tsoron Allah ne yayi asara idan mutum ba yi da abin da zai suturta kanshi da shi in ba kyalle ɗaya ban akwai tsoron Allah ya fi wancan mai tufafin haka mutum ya samu tufafi na tsoron Allah shi ne kan gaba Allah ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kuma mutum ya samu libasu taqwa libasu taqwa tufafi mutum ya tufatar da kanshi da tsoron Allah madaukakin sarki قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda mutum zai zai rataya tsumagiyarsa a sau shine abin da ake dukan doki da shi din nan wannan yan sandar ko in kuna kallon masu polo suna da wani yar igiya haka ko wata yar bulala to inda mutum zai ajiye wannan bulalar tashi a gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi wajen ajiye wannan kawai ya fi duniya da abin da ke cikin ta daga an tana jin irin wannan hadisan sai ta ce to duniya na ba komai a cikin ta sai hayaniya ba komai sai hayaniya da wahala inda tana jin wannan irin hadisai na aljanna to duniya ba ruwanka da ita قال رحمه الله تعالى حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ta Amin لا يبلغها wannan hadisi na Anas dan Malik radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai a cikin aljanna akwai wata itaciya wanda idan da mai hawa kan doki ko wani abin hawa zai hau kan abin hawansa ya shiga ƙarƙashin wannan inuwar yana tafiya zai ɗau tsawon shekara ɗari bai ƙare ta ba ka gane cewa aljanna ta wuce duk inda mutum yake tunani yanzu a duniya akwai tafiyar da za ka yi tsawon shekara ɗari kana tafiya baka gama ba eh duk inda mutum ya ɗauki ila shekara ɗaya sa ma kansa zai kewaye duniya da jiragen nan da waya zai ba zai ma kai shekara ba zai shiga ko ina da ina ko aiki da karkarin karshen duniya ce ma mu yi ita ce daga ita babu wani yanki sai papa gini shi kenan sai kuma daji da ruwa ko to wannan yanzu daga nan yanzu in ka hau jirgi a nan kila daga lagos za a kai ka new zealand kila a cikin awa takwas ni ya yi nisa ce ma awa goma sha biyu wannan ta shekara ɗari za ta yi a inuwar nan baka kare ta ba eh, wasu suna fassara da cewa ita ce eh, itaciyar da ake kiran taɓuba Allah ya ce eh, faɓuba ba wa husnu ma'af ko ita ce wannan tsuba ne da Allah yake cewa ukuluha da'imun wa zilluha da'im inuwa ce wacce take ta dindindin da ba ta katsewa kuma mai nisa ba ce ka yi tafiya cikin inuwa tsawon shekara ɗari ai ba karamin abu bane ba karamin al'amari bane قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة wa qara'u in shi'tum wa billin mamdud Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce cikin aljanna akwai wata bishiya wanda mai hawa zai yi tafiya ƙarƙashin ta tsawon shekara ɗari an kuma kun so ma ku karanta da Allah ya ce wa zillin mando inuwa wato iyaka gani wacce ba ta tsewa shine zillin mando in an ce almad abin da aka ja shi ce inuwa wato a bar miƙarwa da ba ta ƙarewa wala ƙaba ƙausi ahadikum fil jannati khairun matsala a alayhi shamsu aw taghrub kuma ma'ana matsuguni na ɗayanku a cikin aljanna ko inda zai iya ajiye abin amfaninsa musamman eh, ko fari da baka shine ƙaba ƙausi ma'ana ɗan taƙin da bai kai haka ba na ɗayanku a cikin gidan aljanna ya ce wallahi shi ya fi alkhairi fiye da abin da rana ta fito ko ta faɗi a kansa ma'ana shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi dan wannan matsugunin guda ɗaya a gidan aljanna قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الأول العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم a حديث hadisin irin كجبات suka gabata din nan cewa الجنة a fuskokinsu kamar hasken wata ne wanda suke bin su kuma za su zamanto kamar mafi kyawun tauraro wanda yake kyalkyale a sararin samaniya zukatansu zuciya ce ɗaya yanzu mun zuciya ma ba ɗaya bane ko kowa da abin da yake cikin zuciyarsa ba baka yi sa'a ba a cikin masallaci zai ka samu wani dama yana faɗa da wani eh a zuciyarsa ma'ana ya ga wani wanda ya masa wani abu bai ji daɗi ba kuma za su zo masallaci tare za su yi sallah tare to aljanna kafin a shige ta za a tsige wannan kyamar wannan tsanar Allah ce wani za'ana za a fuzge ma sai su dori hinnin hilde abin da ke cikin zukatansu na daga kiyayya da gaba ikhwanan za su zama ko ƴan uwa ne ala sururin mutaqabilina suna kishin gida suna fuskantar junansu domin aljanna ba a yi ta domin a yi iyayya a cikinta ba ko gaba shi yasa ba a shiga da gaba a cikinta an an je kafin a shiga aljanna kamar yadda ya tabbata cikin hadisai a sai an zo bayan an dama komai an ba da tikitin shiga aljanna an an zo za a tsaya ce to shikenan kowa ya taimaka juna an riga an yi sakamako an yi komai ai bayan yin sakamakon nan ko an saka mishi wani zai ce to wani fa shine zai ce sai an sai an biya shi kaza da na masa ko ko da an saka din eh an cire an bashi din an zo shiga to ba za ka shiga da wannan gillan ba ta ce to ko ya share ma kowa to sai an cire wannan gaba ɗaya sannan a shiga haka babu wanda zai shiga aljanna yana kin wani ko yana kyamar wani ko yana hassada da wani babu wannan duk a cikin gidan aljanna shi yasa yace dukatan su akan zuciyar mutum daya la tadaguda shine ma'anar ala qalbi rajulin wahidin babu wato fushi a tsakanin su da kiyayya wala tahasu da babu hasada ba wani wanda zai dinga cewa wani yana kyashin wani yana mishi hasada kar ya samu abu kaza a wannan rayuwar ba irin ta duniya ba ce ba a duniya ba sai ka ga yan uwa guda biyu cikin su ɗaya ɗaya na ma dan uwa hasada ballanta wanda suke da nisa ma to aljanna babu wannan kowa a cikin su yana da mataye guda biyu daga hulul ain wanda ake ganin wato a bargon su na na aurukan su ma'ana tsakanin nama da kasusuwan su saboda tsananin kyawun su قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال علي ابن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مربعا في الجنة البراء بن عازب رضي الله عنه يتي رانا دا wato Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu shine karamin ɗansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana da mai shayar da shi a gidan aljanna ya rasu yana watanni goma sha bakwai dama kuma cika shayarwa shine shekara biyu wata ashirin da hudu ko shine cikan shayarwa Allah ya ce walwalidatu da auladahunna haulaini kamilaini cewa masu shayarwa za su shayar da 'ya'yayensu tsawon shekara biyu cikakku to kada Ibrahim yana da sauran wata bakwai kenan ko yana da sauran wata shida wata bakwai wata bakwai wata bakwai to kaga yana da mai shayar da shi a gidan aljanna sai ya ce to an ce watan shi goma sha bakwai ya rasu ai ba a yaye shi ba anan ne da ya kai da shekara ɗaya da wata biyu sai ka ga ana raba shi da da nono ko an fi so yaro a mishi ne mafi cika shi yasa Allah ya ce liman arada an yutimma raba'ata ga wanda ya so ya cika shayarwa ya za ta wanda ba musulmi ne yanzu sun gane cewa shayar wannan shine asali sai ce a bar ba su wannan wannan sinadaran da ake yi madarorin nan da ake yin su duka ba za su ba da wannan abin da Allah ya saka duk aikin wancan ba zai kai wannan ba duk aikinsa ba zai kai wannan ba yasa duk yaron da kaga an shayar da shi cikan shayarwa gwargwadon nisan shayarwan shi gwargwadon ma'ana cikar halittarsa da hankalinsa da kuma ma eh, ɗabi'unsa yanzu wanda aka raba shi da shayarwa wata bakwai za ka same shi bai da cikin halitta mana bai da ƙoshin lafiya wanda ya kai shekara ɗaya sai fi mai shekara bakwai wanda ya kai shekara ɗaya da wata biyu sai fi mai shekara ɗaya wanda ya kai da wata hudu sai fi mai shekara ɗaya da wata biyu ko to haka ne duk yanda nisan ya za ce aba har yanzu ana shayar da yaro ya girma da ai abin da Allah ya ce kenan ai Allah ne ya faɗa ai amma Allah ma sai ya bada zabi tunda abin akwai wahala ba kowa zai iya hakura ba ba kowa zai iya jurewa ba ko tunda an ce haulai shekara biyu ana shayarwa da wahala amma kuma cika ne wanda baya so kuma to in yaro ya karfi sai a cire shi to sai a Ibrahim shayarwan tashi ta katse kafin ya cika sai Allah ya masa tanadin masu shayarwa a gidan aljanna قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك ابن أنس عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرية الغادرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين a wannan hadisi yana da girma sosai hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lallai yan aljanna za su dinga leƙe a tsakanin kamar yadda mutum zai ɗaga kansa ya hango tauraro a can sama to haka nan in an shiga aljanna yan aljanna za su dinga ne ko wasu matsugunai a gidan aljanna masu nisan gaske shi ne wa huntil gurufati aminun ahlul gurufat gurufat wasu darajoji ne a gidan aljanna a cikin aljanna ne amma wata daraja ne yanzu misali duk da yake ba wai misali na ɗari bisa ɗari da wannan ba mutum zai ce ma yana abuja in ka je sai ka gan shi a yanya a <laughs> yanya daban abuja daban ko in ka je sai ka gan shi a masaka ka ga ko ina hayaniya amma kana shiga ka fara ni za ka je a sokoro ka je mai tama ka je waye ka je sai ka ga waccan abuja daban da wannan ko to aljanna haka take <laughs> za a shiga aljanna ma matsayi matsayi ne kowa da inda Allah ya ajiye to akwai ahlul buru wanda Allah ya ambace su a ƙarshen suratul furqan da abin da yasa za a ba su guraf din nan da yake wa ibadur rahmani har zuwa ƙarshe alladina yamshuna alal ardi hauna ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru Suna tsabar ghuraf wannan za a musu sakayya da al-ghurfa to wannan guraf din yanda kake ganin tauraro a duniya haka ake ganin su a aljanna an san nisan da yake daga nan zuwa tauraro ai ba wanda ya sani sai Allah to haka nisan su yake da yan aljanna to za a dinga leƙen su kamar yanda ake ganin tauraro mai nisa a duniya ko gabas ko yamma yace ni tafadula ma bainahum saboda abin da yake tsakanin su na fifiko kalu sai sahabbai da kansu ba ka duba su ne fa al'ummar farko su ne masu daraja na farko da su ne ilimin mu za mu yi tsammanin su ne a wannan wajen su da kansu sai suka ce ya annabin Allah wannan matsayi aina annabawa ne suka ce tilka manazilul anbiya wannan matsugunan annabawa ne la yablughu ha ba wanda zai kai wani matsayin ba annabi ba su fa kenan suke faɗan wannan to ina da kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albishir yace bala yace duk da kun fada haka din ne amma na rantse da wanda raina ke hannunsa jima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace akwai wasu mutane rijalun amanu billahi wanda suka ba da gaskiya da Allah wa sabbaqul mursalin suka gaskata annabawa za su kai wannan matsayin ko kaga imani da Allah babban al'amari ne amma fa imani da Allah ba a baki ba a aikace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi mutum zai iya bada gaskiya da biyar din an zo kaddara ba sai ka ga fadi. da wani abu ya samu mutum sai ka ga shi ga wani yanayi yana tunanin wani ba Allah ba a imanin kaddara din nan ko ya dinga kokon wai me yasa aka yi kaza aka yi kaza to anan ne kaga imani ya samu tangarda ko ko kuma misali yana muni ne amma kuma yana wasu ayyuka waɗanda suke na saban Allah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai akwai wasu wanda za su riski wannan daraja din yace mazaje ne amanu billahi sun ba da gaskiya da Allah duk wanda ya ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya na gaskiya Allah zai kai shi inda baya tsammani Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwaye allazina qala min rijalun aman yazu zu allazina amanu wal asr inna al insana la fi khusr illa alladina qala rijalun amanu sun zo Allah ce inna alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ba haka amani, imani ne shine kan gaba haka mutum ya ba da gaskiya da Allah ya yi imani cewa akwai Allah din nan musamman mu a ƙarshen zamanin nan da kututuni suka yawaita a buga ka ta nan a buga ka ta can ka ji wannan karatun ka ji wancan wa'azin da na ƙarya da na gaskiya duka mutum ba zai har ma in baka yi da gaskiya ba ma zai ka ga da ƙarfin naka da komai naka ana nema a jihar da yake abin da wani yake faɗa ba kaman haka ne ba ko an yana da hujja cikin abin da yake faɗa mutum ya cewa ba ruwan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hujja magana shi gaskiya kai Na gaskiya kake ai imani ya tafi kenan haka akwai waɗanda suke imani sun tabbatu akan imani din nan imani shine gaskatawa gaskatawa na ɗari bisa ɗari mutum ya zama baya kokonto da al'amarin Allah baya kokonto akan Allah bai kokonto akan duk wani al'amari da ya shafi addinin Allah ko manzannin Allah ko littattafan Allah ko ikon Allah ko hukuncin Allah ko shari'ar Allah baya kokonto a cikin shi irin wannan imanin ake nema imanin da sahabbai suka cin masa wanda wani daga cikin su yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gansu in ka gansu da rana za ka gan su mutane ne masu sakewa da junansu masu wasanni a tsakaninsu mana suka yi wasanni a tsakaninsu wannan ya ɗauki ya ja rigar wannan misali suna wasa da dariya wannan ya ɗauki kankana ya buga ma wannan a bayan shi ta fashe su yi dariya ya ce amma imani a zuciyarsu ko dutse a duniya bai kai shi zama ba duk da suna nan wasannin nasu a tsakaninsu ko haka ya kamata mutum ya zama wabtabi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi kar ka manta da rabanta na duniya ba yi imani shine mutum ya ce shi ba zai shi ba zai aure ba shi ba zai yi barci ba shi ba zai ci abu mai daɗi ba wannan duk ba shi bane imani imani ka ji tsoron Allah da gaske kaulan wa amalan wa atiqadan a maganarka a aikinka a abin da ka kudirce a zuciyarka wannan shine imani amma ba wai imani shine kawai sa tufafi a ce ka sa tufafi ba ba wai wannan shine imani ba ba kuma wai shine imani ka zo kai ka da ganin cewa duk wanda ba kai ba ba kan tabarkin daidai yake ba ko duk wanda ba irin ka ba ba irin ra'ayinka yake ba shi ba wuta ba musulmi bane ba ko ba mumini bane wannan ba shi bane imani mumini yana kyautata zato da sauran muminai ko haka nan mumini muminai da sauran mutane suna kuɓuta daga sharinsa wannan shi ne imani na gaskiya saboda haka imani mutum ya ba da gaskiya da Allah na gaske zai kai inda baya tsammani kuma imani ba ba yawan sallaka ba ne, ba yawan azumin ka bane wallahi kyautatawar kai daga cikin abin da ya fi daraja da girma a wajen Allah maɗaukakin sarki a ma'aunin bawa ranar tashi shi shine kyawawan halayen kyautatawan sai zan mai kyautatawa ne zala zalla da zai ce mutum yana iya kai darajar masu azumi kuma masu tsayuwa cikin dare da abin da yake da shi na kyawawan ɗabi'unsa za da wani ba yawan sallah bane ba yawan azumi ba amma yana da ɗabi'u mutumin kwarai ne a karan kansa kuma baya ganin cewa shi ya kowa ne kuma a kullum yana yana yana tunkuyar da kai shi ga Allah madaukakin sarki in ya zo wani abu ya same shi ya rasa abin da yake nema a wajen Allah sai ya koma ya dinga bincikan kansa yana tuhuma kansa ko ya saba ma Allah wannan su ne muminai na kwarai saboda haka mutum ya ba da gaskiya da Allah sannan kuma ya gaskata manzanni dukkanin manzanni kamar yadda Allah ya sukanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli karka ce a ku mabiya annabi Isa ne dan haka ba ruwanmu da Isa la yana cikin manzanni ulul azmi min ar-rusul dan sun je sun saba ma Allah a cikin bin annabi Isa kai ba ruwanka da aikin shi kai ka san cewa annabi Isa annabin Allah ne manzo ne da Allah ya aiko shi zuwa ga wasu jama'a banu isra'ila haka annabi musa manzo ne da Allah ya kai shi zuwa ga banu isra'ila ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum gare annabi nuhu kasancewa manzo ne da Allah ya aiko sa kar ka karyata wani abu daga cikin abin da manzanni suka zo da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da Allah ya siffanta shi da shi shine cewa yana gaskata manzanni littafinsa yana gaskata abin da manzanni suka zo da shi wanda Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mu akan cewa manzanni ne mun yadda cewa manzanni din ne su ne guda 25 da aka ambace su alkur'ani banda wasu kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cikin hadisansa banda kuma ma wanda ba mu san su ba da Allah kadai ya san su da Allah yake minhum man na alaika, wa minhum man lam naqsusum akwai wanda mun baka labarin su akwai wanda ban baka labarin su ba haka manzannin Allah suna nan ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki haka ka sani cewa imani shine kan gaba ka ba da gaskiya da Allah ka yi imani ga Allah ka gaskata Allah ka gaskata manzanninsa ka gaskata shari'ar Allah ba ka fushi da hukuncin Allah a kanka duk abin da aka ce shari'ar Allah ce ta kawo ka yarda karka yi jayayya karka ka soke ta kar ka mata izgilanci kamar yadda munafukai suke yi su izgilanci da Allah da addinin Allah da shari'ar Allah to kai ka zama mumini ne to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa akwai mutanen da za su riski wannan daraja to Allah ya sanya muna cikin wannan shine babban fatan mu Ah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna makomar mu gaba ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin azabarsa ah, babi na gaba da zamu tashi akan har yanzu malam bai gama magana akan abin da ya shafi aljanna ba yace babu sifati abwabil janna babin siffar kofofin aljanna wanda zai ambaci hadisai a ciki kafin ya koma akan maganar wuta wannan kuma shine tsari na alkur'ani in an kwadaitar da kai sai kuma a tsoratar da kai ko in an nuna ma wannan ga hanya mai kyau to ga hanya mara kyau saboda ne saboda ka ɗauki saiti ka duba ka da mai kyau da mara kyau ina ne kamata ka kama wannan shine hanya ta alkur'ani kuma waɗannan magabata na kwarai sai bi irin wannan salo bayan ya ambaci abin da ya shafi aljanna kuma zai shafi ambaci abin da ya shafi wuta kaga kar yanzu mun sakantance mun ga ce aljanna mu ya sakantance to wuta tana nan tana zuwa in ka ji kuma ya shiga hadisan wuta sai ka ji kamar za ka ɗiba tsammani saboda azabar da Allah ya tanada a cikin ta Allah ya tsare ina roƙon Allah ya yafe mana gaba ɗaya wannan wata ne albarka Allah madaukakin sarki ya sa mu ci ribarsa wata da yake gabato mu kuma na Ramadan Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yi azumi da su idan kuma ba ma cikin wanda za a yi azumin da su Allah ya mana rahama ya haɗa mu da bayansa na kwarai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh